a ah, muna cikin muktasar halil shahi na tamanin da biyar muna farkon fasali wanda ke magana a kan hukuncin istiklafi wato wakiltar liman bayan wani abu ya faru nudiba li'imamin istikhlafi an gane shi nudiba istikhlafin an su wakiltawa li'imamin ga liman ya wakilta wani khashiya wanda yi tsoron talafa malin halaka dukiya ah, yana sallah yana gaban sahu yana liman sai ga wani mutum ya biyo a shi mota ce bai biyo da ita akwai wasu kuɗi cikin jikka miliyan goma liman na ba da sallah misali kamar irin falon arab in liman na wurin nan duk abin da ya wuce wurin bai gani sai dai a shi buɗi na ya buɗe sai kuɗin gasun sun miliyan goma to a nan abinda aka fi da liman ya ɗebe kansa daga limancin nan ya ja ya sai ja wani ya sa ya ja wani ya sa ya sai ya ɗauke kuɗin nan ya sai su ya laɓe kuma ya ba su tsawo sannan ya zo ya in an ƙara tallafi tashi domin in yana kallo dukiyar nan ta halaka bai zo ya kama ta ba an ka tabbatar da ya gani ya biyanta lissa an kai amfani da kalmar ba domin shi gare yanki sallah ya zo ya ɗauko in yana iya jirgi ta sallah ne to musabi na amma in bai da abin biya yana iya shiga cikin matsala to nuduban nan waje ba nuduba li imamin kashi ya talafa malin aw nafsi ko kuma ya talafa nafsi ana sallah liman na gaba kamar irin ne misali da faru sai dai kai karamin yaro ya shigo ga ciki ga mota sai a guje shi to yanke sallan ne ya ja wani ya sa ya ce tara da motar ya kama hannun yaron nan cikin kuɗa gidansu ya zo sai ya ci gaba da sallah in yana iya biyan biya yaron to ya yi haramci na baje a kashe rai amma mustahabi na yanke sallah ya ce a yanzu yana iya biya in bai iya waje ba shi halilu kenan eh ban ji ba aini mai kashi aini mai kashi eh? amma hakan direba daban harkar liman da ya gani in tsaku ban ji ba a a wannan kuma daban a yanzu nan muna magana akan liman kan aka magana direba ta kai ai an yi misali da mota amma akwai magana rami akwai magana rijiya akwai magana mahaukaci ka fahimta ko hmm. na'am eh eh eh yana area yabi yabi musa halibi bina yabai inda shi wancan neman ya tsaya sai zauna an kai sai an gama shi ya cika hmm. to mu zo to kuma awa mani al'imamatu ko ko limanci ya tsiyu ni na na ya tsiyu saboda gida a jazin don kasawa to duk dai an so ga liman sa wani liman na cikin sallah ya ruku sai kuku ya kage na yayi yayi ta zo kasa to da nan dubu kene ja wani eh? ne. muna tare to mu dai karatu au salata ko kuma sallah ta kiyu don mai jiru ajin saboda haɓo wato haɓo ya zo ma liman don haka tun da haɓa ya zo mai to sai shi yanke ya ja wani ya sa sai ya sa mamu ya ci gabar sallah so mu A wasu hadathin ko ko kuma sallah ta kiyu saboda riga ya hadasi hadasi ya ya abin nan ya sarki liman liman na cikin sallah sai ga hadasi ya yi mishi wato kuma kan riga za ka sai rike hanci ne sai ta sai za wani ya sa au zikirihi ko ko ko tuna hadasi yana cikin sallah sai tuna hadasi to don haka nan sallar liman ta ba su dai sai ja wani sai ya sa su ma mun sallar suna da kyau sai su gaba an kake inda liman zai jawo wani ya sa amma in ba cikin rukuni na ba malayin yunkura da yi ya ce in yi rukuni? ko cikin rukuni na abin yasa don haka hau su jude ko cikin jada na abin yasa don haka an kace to in abin ga ya faru ga rai maimakon ya ja wannan sa sai da ya rabi daga rukuni. ko ya rabi daga sajada sannan ja wani yasa kuma ma mu sun yi rabi da rabi ne shin liman ya aikata rukuni? cikin bacin sallah ko bai aikata ba to shi na mallan yace wala ta budu tabdul in rafa'u bi rabihi qabla eh sallah islami sallah ba ta bace ba in rafa'u in sun ga dago bi rabi dago wani man qabla mu gabanin istiqlali sallah ba ta bace ba rukunin ne ba ta bace ba warin ku hmm. to mu zo karatu to su ma mu mallan yace walahum illan yastaqalib ya samu gare su sa haliba in liman da samu su duk ga wadanda wadanda duk ga wadanda liman da zai ji wadanda matsalolin ɗaya daya yi lahiya ce a ni ku bar ni tsaya Thank <laughs> you. zai sare zai yi zala da ya ɓaci ta kowa ka ɓaci ba ruwa ne ba ka akwai muke ta mutane eh? wani diba ana magana ya yi wani diba eh? Eh. eh, ya yi, ya yi, ya yi. walau a sha ko? ina walau a shara lahun binti zari sun sa halifa wanda zai ci gaba da sallah gare su ko da liman ya musu nune da su jirkita mai haya dawo saboda haɓu ko wani abin da ya yake yake sun sa halifa su gane to kuma ba muna magana kan musabi ba wasu khilaful aqrabi sannan an so in za a sa khalifa a sa wanda a kusa bakin sa an ka ce liya liya ni gudu lalani wannan haɓar yau sai ka so ka yi ga sauran gafe da wani mara fi hula kun bai ko iya da fata da ya tsaya yana yana mallamai na baya eh, an ce a daidai shi tun da an ce sai an yi a da sauran warko da shi wallahi bai bari ko mallami shi ke gaba ne wasu islam al'akarabi awo sai mu zo wata rukun salami sannan an su kuma barin magana shi ka hadasi in hadasi na zai ta kai ne to an so ka ai magana duk abin za a yi a yi shara. wata akara musamman wanda an musamman ya limamin ya fara sallah na tushe ba su sun zo sun shigo bayan an fara sallah a akwai waɗanda an fara sallah to an so wanda an ne wanda yake ba shi an fara sallah ba ya dan kinke a sa wanda an kan ya ji domin ka arkita ba wannan don haka ɗaya na malarci amma in an sashi sallah ta yi ko wajen kasawa to shi ne mai in zai hita kuma wa masku an fi an so ya rike hanci don su aka yi da sutura a ce haba na ko da eh ko da yi na kowa da ya ce haba ya karɓe ta sai da ya ha ce an su sai koko wa taqaddumuhu in qaruba kaji fa sannan an so shi ne mai in yana kusa an ka gara an ka sa wanda zai ci gaba da sallah to an so gabata ya sai da shi da liman wanda aka san wargo sai an ka ga da kalibanci to ke shi gaba muna tare da kuwa wa in bijulusi ko da ko liman na zarna na an ka ga su gidan yake da da ya cikin zauna ki eh ban ji ba ya yi ɗayan da ke yanzu da an ka ce gunnan babu sai sun karfi adda wanda zai iya anin ba an ka ce sun kuɗuwa ba sai dai aji yana yana yana yana da duk ƙira'a ba eh? nan zai mara sallah an buwa wa in ta kaddama gairu sahal shi wanda an ka iza yake shiga sai wanda ya ce bari zarfi wani wanda ya gaina a bada sallar ne shugaba sai an ka sallar ta yi ba a cewa ai dan girman kai na ya fi ba mutane sallah ba shi an ka iza eh? ina ina irin misalin inda wanda wani ka isa gaba ta a jingina ga wanda an ka sa ta ilista kalafa majalunan kasa akwai ina wanda ka shi kuwa. a ga kuwa su a rama cikin mutane amma ba su da amma kuma wani sallah ko ba su yi zama da sahun gaba liman da rikice sai sai jama'a kucin gaisa to inda ba ku eh, eh su zama hukina ko ko shi liman a to a to a cikin yadda wanda Allah ya danko eh eh to sai jama'a to wanda gani ya yana iyawa shi ya kamata ci gaba in dai bai tsoro ku ci ko kuwa <laughs> ya yana aika mara bukwa ku <laughs> eh? bari ka jiya bari ka jiya walam ya kasa dubihi su goma muku ci goyi da makuci ba mun gane wannan ku yana aiki gaba aw atamu gudanan ko ku san ga ayyukan bai ko a cikin tashi sun sallar guda guda dole ne ko a cikin mai tsari aw ba abuhum ko ko sashen su da liman sashen su kuma suna yi guda guda aw bi imamaini ko ko ran sun ka tura nasu ko ran sun ka ba su ba su ibi sun ka tura nasu don ana sallah ko kai amma ko akwai akwai ridinta babu komi illa juma'ata ita kan ba ta dauka wannan waka ita juma'a dole a sa liman guda ba ta dauka wannan muna tare to ya nan darar na kurmuta shi wa qara'a min intihai al-awwal in an ka sa liman khalifa to ya yi karatu inda na farko ya tsaya duk inda ya tsaya nan zai tashi wadda ke nan kamar sallah bai na tafi wani ta haila wani eh? eh. sai ka to kai warta da ان لم يعلم ya alamin ان amma in sallar asiri ta kamar sallar azhar ko la'asar, asar to ya fara daga farko in bai san inda na farkon ya tuke ba wanda ya halifanta muna tari. wasu ya hatu hu bi ma rubu'i to kaji inda inda gida yana inganta da diki da raki da ko ma kabla wuku abin da gabanin wuku wato idan mutum ya zo iske liman ya yi kafara harma sai su kira ana nan ana cikin yana cikin karatu sai matsala da an kawo ta same to in ya jawo wanda a bagar yasa to ta hat sallata in inganta aikoyi ya koyi da aikoyi da ta ƙarfi in an ka yi karatu da shi an hagama an ka yi rukuni ana cikin rukuni matsala ta samun nuna in ya jawo shi a yi koyi sai a gama sahati in an yi rukuni an yi rabbi sai matsala ta samu lima sai jawo shi yasa sahati to amma idan mamu ya zo ya yi ikira'i da liman ko da ya zo ya ikira'i da liman liman ya yi ruku yana rabbi daga rukuki matsala na samu ne yana ga yana sawa to lantarki ta hashi domin bai samu ma kaba da rubutu ba wasu hakuhu bi idiraki ma kaba da rubutu to nan da mun kai magana da ita inganta na asibiti bai inganta ba to wa illa in ko ya zama shi wannan da ya zo bin liman bai zama kaba da rubutu ba to abin magana ne فإن صلى لنفسه من أتى لك أخوة؟ وقت حرمة دائما بما يقول إيه يريد تكبر حرمة كده وان يستفرادي دائما يقول إيه لا تجد صلى الله إيه إيه تكبرنا صلى الله دون كينك شيبا بعد ما نبا تتحدث wani wuri wuri kuma na wuri wato abin da aka magana abin da ƙari aw na ko ko nan da Isra'il ne ya bi ya ɗauki a daya ya gina da ta arka ko gani awu salifati ko ku iya gina ya zama da raka ta uku to sahar wa illa in ko bai yi bina'i da ula ba bai yi bina'i da ta uku ba ya gina ta ta biyu ko gina ta ta hudu sala Allah ba ta inganta ba wato nan abin da malam kafin ce mana na yanzu nan magana tare shi sallar wanda an kasa halifa ta kai ne to shi na aka ba sallar mamu ba domin ingancin koyi da wanda an kasa halifa lalle ne ya samu kabla rukun ijiraji ma kabla rukun ana samun ma kabla rukun daga yin kabbara har ma zuwa karatun fatiha zuwa karatun sura zuwa ayyukan duk mutum liman nan ko ya zo ko da zo ne mai yarku ya yi ya kida in yi bi duk ya sama kabla ruku amma da liman ya ya rafi wani abu ya samai to in an kasa nan da ya zo ya yi kida in bayan bayan dagowa daga ruku in yana dagowa mubashar ta abu na sabo ne ana sa wannan marun ga sun ka wannan sanin sabani mun gane karatu to amma abin magana shi kai ne sallah da ya gina wannan raka'a da raka'a farko ko ya gina ta da raka'a ta uku to tsarin sallah da wanda ke ba tashi amma in ya gina ta da raka'a ta biyu ko ya gina ta da raka'a ta hudu to ya ɓata tsarin sallah saboda haka shi bala ima yanzu ka hankalin gara uku Uh-huh. Eh. ta ƙarshe ba a'a da wannan gini zai shiga gaba da kai sallah da wannan harma da ya da liman idan zai tsora sallah to amma shar'in shi ma tana cikin inganta ya zan ya yi gini ne ka raka a farko ko raka ƙarshe in raka a farko gini ne ta ta yi nan zai fata shi tuwa in ko mata shi mata shi tuwa ko ba haka ba zauna shi ta in ya tashi ya ta fata in ya ko mata ta shi ta fata ya zauna shi ta ya sallama. sallama tsari sallama bai da kiciya in ya gina ta da raka a ƙarshe kenan fata ɗaya zai yi a wasalisa da uku fata ɗaya zai yi in ba koma tashi kuma shi fatiha ne sannan in ya zauna ya ya tashi sai kawo fatiha da sura ya koma da sura a da sallah da warda yana ka sallah ka aure eh mudai da kuma mun gane an sa wanda ya samu ma amma Ni na mutum so duniya ba ya karanto da zai addini ba shi shi alimi bai ɗauki ko mutum an wani ba kusa haka eh? ba su ne an ba su dama aiki guda guda to ina ma kamar dawowar limami na tushe mai a rikin sallah eh? ne

gudanarci sun sa abin suka yi sun sa abin suka yi ya ake ne dole na ba shi za aka ta karatun ba fa'aunin imami li itimami ina misali yace game dawowar limami na asuli bayan uzurinsu ya gusa wato ya cika sallah ta ba shi kwarai wa in ja a ba da al'uzur faka al'ajanabi hmm, faka ajanabi na tafiya wasu ko suna sa abin da ma'aifa wani eh wani a kwana nan eh? ban ji ba limamin wancan da sufi ya ga ana ta rikici da ya kare sai dawo wani ne shirke shi da sallah shi ma fata tulu alaihi wa alaihi hmm. to in za a ba a da ويجاء بعد الوجود نعم